zan je in sayar da wannan ƙuri'ar tawa. To yanzu na hana ki. Ni kuma ba zan zo in ta dakon kayan mutanen da ba su san mutuncin mu ba su san kiman mu ba wanda in ka je ka sha wuya ka bi layin zaben ka zabe su daga su sai ƴaƴansu suke tattarawa su su baka cikin wahala sai bayan shekara hudu za su zo su kuma dawowa suna raba miki eh, omo da gishiri. Ina faɗa miki kina ba zai to ba zai yiwu ba ba inda za ki kuma. Wallahi sai na je na siyar. me yake faruwa mala me yake tafiya ne ka ji mun wannan yarinyar mana wai wani wai sai ta sai da ƙuri'ar ta ƴancin ta kai kai kai kai kai wannan ai ganganci zaki kai kin isa ki sai mun da yanci ni zaki siyar ai yanci eh, kai sanin yancin naka suka yi ba su san yancin ka ba da sun san yancin ka ba za su ci ba su tafi da sai bayan shekara hudu su kuma dawowa ke wannan shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ba irin wancan shugabannin bane na baya wanda in suka ɗebi kuɗaɗen mu za su tara su su kai su ƙasashen itare. Akwai saurayi lokacin gado da